da siyasa in gane kai kana da taurin ra'ayi sai a rabu da kai ba dai kai ne sarki ba e to za a yi matakin da yake ana nan wata rana sai wanda ake son irin yadda aka so ka zama kaki ko to sai an mai da ɗanka irin wannan an ɗora shi akan kujerar abin da suke kenan yanzu akwai 'ya'ya da suka zo suka ɗiba zariya sokoto katsina ina ne ina ne ina ne an tafi ana karantar da su ne a Amerika kyauta akan me akan an tsara wani kos ne akan siyasar afirka siyasar najeriya siyasar tanzania siyasar kaza yadda ba za a sake samun irin robert mugabe ba ba za a sake samun irin sardauna ba ba za a sake samun irin tafawa balewa ba waɗannan yaran an tafi da su ne yara ne da suka gama secondary very few of them waɗanda suka gama diploma an tafi ne ana ana kimsa musu demokuraɗiyya ɗin zalla aka idan suka dawo gida su kadai za a ba a yi supporting ana nan sai ka ji wane shi ya zama gwamna daga cikinsu wane shi ya zama kaza wane shi ya zama kaza haka suke wa addinin musulunci ana nan ana ɗiban 'ya'ya ana cewa an ba su scholarship za a kai su za su je za su yi karatun addinin musulunci ba a mamakin wancan shehi duk hayaniyar da ya gama yi dan shi fa ingila ya karatun addinin musulunci tesis din yana nan a makarantar nan sai ran da ta kama zan dako muku phd tesis din shi dissertations din shi na shi phd ba yahude ne ya mishi supervision a karkashin ishrafi ya dawo kuma uban yana ta kokarin ya zai sai ya dasa shi har shi ne aka waye gari su ne kaza abuja su ne kaza su ne kaza zai zama malaman ku yahuda suka karantar da su yan siyasa ku yahuda suka karantar da su kuma sun karantar da su da manufa ne dan abin da ake gani har yanzu su fa yahuda ba so suke ku iya boko ba kawai don haka ba sa murna da irina a kujeran nan ni dan boko ne dan arabiya ba irin wannan suke so ba dan boko suke so wanda in ya kawo aya zai ci uban ayar la'ada waje abin da suke so kenan sai ya yi mutsu-mutsu da ayar ya yi ta tawilinta kawai ya zo ya dora akan kaza abin da su suke so kenan so su fa wai ba so suke a samu wai malami dan boko sai su ce ai da za ku je ku yi bokon da yana da muhimmanci su abin da suke nufi a daina karatun addinin musulunci a daina saboda haka za a na gaya muku jama'a yanzu bai wuce shekara goma sha biyu ba daga america aka turo har zuwa wurina ina dan ofis ina a muciya din nan kai sai ka ce wannan waye ma ya damu da shi aka turo an ga ina da littafai to za a kawo mini mall littafai waɗanda zan zuba a library na nace ni aka ce nace ba na so ba na bukata ba na karban kyauta ba na to wai ya za a yi a taimaka maka anan nace ba na son taimako ne ne kawai ba na son taimako ne entirely kawai kawai entirely ba na son taimako ne kawai ba na so so ina son ku gane aiki suke su da gaske shi yasa wani bayahude ne musulunta asaf ya haɗa mu da shi 2009 ko 2010 2009 shekarar shi kusan 84 ya musulunta ya zo aikin hajji shi kun san abin da ya sha'awatar da shi ya musulunta? ya ce su tun da suka girma an koya musu fada da musulunci ne mu'amara kawai orientalist ne irin su maryam jamila da sauran iyayenta da sauransu su kawai gaba daya bangare ne aka ware kudi ana tarbiyyar su su fada da musulunci ya ce ya kama tashar satellite ne sai ga ka'aba gashi nan za a yi sallah ya ce abin da ya ba shi mamaki kamar shi ya kara rayuwar shi ba abin da suke sayi wa musulunci makirci amma sai ga an ta da ikama limami kwaya ɗaya a ka'aba kawai ya wai ga ya ce sau sau kawai shi ke ne ce kowa tsaye a kan sau sai ce kai waɗannan akwai wani spiritual power akwai wani ƙarfi a ɓoye ba <laughs> ya ce waɗannan mutanen ya ce ba su da tsari ba su da kaza ya ce amma ka duba to shine da aka zo ya ce ya ce wannan irin taron na aikin hajji da a ingila ne ko Amerika za a tara turawa ya ce sai an samu 'yan sanda da kulki suna ta dukan mutane sannan su shiga layi ya ce amma ya ga mutum ɗaya yake ba da command kawai zai ce sau sau ya ce sai ga kowa ya natsu ba duka ba zagi ba tura wannan addaki wannan da kulki babu sai ce to akwai wani ba addini nan sai ya ce amma kuma musulmi ba su da tsari shi addinin yana da tsari amma su musulmi ba su da tsari kenan ba sa aiki da karantarwa addinin abinda yake so ya ce to jama'a kun ga a nan ne sai ke cewa ya rantse da Allah in ba dan addinin nan na gaskiya ba ne da tuni an rusa shi da tuni an rusa shi saboda makirci ake wa addinin ba dare ba rana jama'a makirci ake wa addinin ba dare ba rana